Matiyu Sura ta ashirin da takwas To, bayan Asabar da ba a ranar farko ta mako, sai Maryamu Magadaliya da ɗaya Maryamun suka je ganin kabarin, sai kuwa aka yi wata babbar rawar ƙasa domin wani mala'ikan Ubangiji ne ya sauko daga sama, ya zo ya birgina dutsen, ya zauna a kai, kamarninsa suna haske kamar walƙiya, tufafinsa kuma farare fat kamar alli. saboda tsoronsa sai masu tsaron suka ɗau makarkita har suka yi kamar sun mutu amma sai mala'ikan ya ce wa matan kada ku ji tsoro domin na sani yesu kuke nema wadda aka gice a baya nan ya tashi yadda ya faɗa ku zo ka ga wurin da aka sashi ku tafi maza ku gaya wa almajiransa cewa ya tashi daga matattu gashi kuma zai riga ku zuwa ƙasar galili a can ne za ku gan shi shi na gaya maku sai suka tashi daga kabarin da gaggawa da tsoro game da mutukar farin ciki suka ruga a guje domin su kai wa almajiransa labari sai kuwa ga yesu ya tare su ya ce salama a gare ku suka matso suka runguma kafafunsa suka yi masa sujada sai yesu ya ce musu kada ku ji tsoro ku je ku gaya wa ‘yan uwana su tafi ƙasar Galili, a can ne za su gani. Suna tafiya kenan, sai waɗansu daga cikin sojan nan suka shiga birni, suka ba manyan firistoci labarin da ya auku. Su kuwa da suka taru da shugabannin jama'a suka yi shawara, sai suka ba sojan kuɗi masu tsoka suka ce, Ku faɗa wa mutane almajiransa ne suka zo da daddare suka sace shi kuna barci. in kuwa labarin nan ya kai ga kunne mai mulki ma rarrashe shi mu tsare ku daga wahala sai suka karbi kudin suka yi yadda aka koya musu wannan magana kuwa ta bazu cikin yahuda har ya zuwa yau to almajirai goma sha ɗayan nan suka tafi ƙasar galili suka je dutsen da yesu ya umarce su da suka gan shi suka yi masa sujada amma waɗansu suka yi shakka sai yesu ya matso ya ce musu, An mallaka mini dukkan iko a sama da ƙasa, don haka sai ku je ku almajirtar da dukkan al'ummai, kuna yi masu baftisma da sunan Uba, da ɗa, da Ruhu mai tsarki. Kuna koya masu su kiyaye duk iyakar abin da na umarce ku, gashi ni kuma kullum ina tare da ku har ya zuwa matukar zamani.